واما من بخل واستغنى amma duk wanda ya robar dukiyarsa bai ciyar da ita cikin abin da ya wajaba a kansa ba kuma ya wadatu da dukiyarsa ga barin Allah kuma bai roƙi Allah komai daga falalarsa ba